Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya yau Laraba biyar ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da 2020. sarfi Lahashin Gumel ne tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa an gudanar da zanga-zangar neman sauyi a birnin abuja da wasu manyan biranen najeriya haka kuma za ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Nijar ta bayyana hukuncin da ta yanke kan rikicin shugabancin jam'iyyar Modern Lumana. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman game da halin taɓarɓarewar tsaro. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana, amma da farko sai an fara gyara zama, an fara da shan labaran duniya. Sauraro barka da dare, ga cikakkun labaran duniya. majalisar gudanarwa a lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci na tsawon mako biyu a beirut babban birnin ƙasar sannan ta umarci dakarunta da su yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a fashewar ta auku a wani gidan adana kayayyaki a tashar jiragen ruwan birnin wacce ta yi sanadin mutuwar ɗimbin mutane da kuma yi kaca-kaca da unguwan da ke kusa da tashar wannan umarni da aka fitar a yau laraba na nufin ba da ɓata lokaci ba an bai wa sojojin kasar cikakken iko bayan mummunar fashewar da ta auku a jiya talata har yanzu babu bayanai kan abin musabbabin fashewar amma jami'an kasar sun karkata hankalinsu kan abin da suka ce tulin sinadarin ammonium nitrate da aka jibge har tsawon shekara shida a wani ɗakin adana kayayyaki ne ya haifar da fashewar. amurka ta amince za ta biya kamfanin hada magunguna na johnson johnson dala biliyan daya domin samar da allurar rigakafin cutar covid-19 miliyan 100 sanarwar ta fito ne a yau laraba bayan wata yarjejeniya da aka kulla a yau laraba da kamfanin kamar yadda ya sanar binciken da kamfanin ke yi na neman maganin cutar ya shiga matakin gwaji inda har an kai zangon farko na yin amfani da rigakafin a jikin bil'adama a nan amurka da belgium daga cikin abubuwan da aka amince da su a yarjejeniyar amurka za ta iya sake odar maganin har miliyan 200 kungiyar who ta ba da rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da covid-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni biyar da suka gabata inda ta ɗora laifin hauhawar akan rashin kiyaye ka'idar ba da tazara kungiyar lafiyar ta duniya ta ce kaso goma sha biyar na alkalaman masu cutar miliyan shida sun harbu ne tsakanin watan fabrairu zuwa tsakiyar watan yuli kuma ya kasance tsakanin masu shekaru 15 zuwa 24 kafin ƙarshen watan fabrairu alƙalinmu sun kai kaso 4.5 a cewar daraktan hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus mun sha faɗa kuma za mu sake faɗi cewa matasa ba su tsira daga cutar ba matasa za su iya harbuwa matasa za su iya mutuwa kana za su iya yaɗa wa wasu cutar wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin koriya ta arewa da ke kusa da kan iyakar china a makon nan a cewar wasu rahotanni wanda mai yiwuwa ya haifar da hadari babu wanda ya ce komai tsakanin jami'an koriya ta arewa da kafar yada labaran kasar game da fashewar da ya auku da yammacin ranar litinin a wata unguwar da mutane ke zaune a birnin hayasan wasu fayafayen bidiyo da associates press da jaridar nk da ke so sun yi ta maimaita faifayin bidiyon wanda ya nuna hayaki ya mamaye unguwar hayasan a china aka ɗauki hoton bidiyon can kusa da tsallaken rafin yalu daga koriya ta arewa kafar daily nk wacce ke dogaro da mutanen da ba a sani ba daban-daban a fadin koriya ta arewa ya ruwaito cewa fashewar ya kashe akalla mutane goma sha biyar ba a tabbatar da wannan alkaliman ba ba kasafai koriya ta arewa take ba da rahotannin mummunan haɗarka ba daga ƙarshe sakataren hukumar kula da lafiya da ayyukan al'umma a amurka alex azar zai kai ziyara taiwan nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa lamarin da ya tunzura china wacce ke kallon taiwan din a matsayin yanki da ke karkashinta cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya talata kumar ta ce wannan ziyara ta azar mai dimbin tarihi za ta karfafa dangantakar amurka da taiwan tare da karfafa haɗin kai tsakanin kasashen biyu wajen yakar annobar covid-19 mai magana da yawun ma'aikatar wajen china wang wanbin ya faɗa wa manema labarai a beijing a yau laraba cewa taiwan ce batu mafi mahimmanci mai ma'ana a dangantakar china da amurka kana ya buƙaci washington ta yanke duk wata ma'amalar aiki tsakaninta da tsibirin na taiwan domin kauce wa gurgunta dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin an gudanar da zanga-zangar lumana a wasu biranen Najeriya ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Kamar yadda za ku je da ta kaya a wannan rahoton da Shamsiya Hamza ta haɗo mana. Our demand today is a need for us to have a conscious political revolution. There's a Absolutely. It's a league of, of people who have clear focus, Absolutely. who have passion and welfare of the interest and the interest of the people yes, if they yes, have yes. to take over leadership. Absolutely. This cannot be achieved by the political conglomeration of charlatans in position of authority. Daya daga cikin shugabannin haɗakan ƙungiyar da ke neman sauyi a mulkin Najeriya kenan, Mr. Pelumi Olajenbesin da yake zantawa da manema labarai a madadin mabiyansa ya buƙaci sauyi cikin gaggawa a mulkin siyasar Najeriya da kuma zargin rashin nasara a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wajen taɓuka wani abin a zo a gani a sha'anin tsaro da rashin alƙibla a ci gaban ƙasar. Nobody should feel so comfortable in their bedroom. Nobody should feel so comfortable in their houses because this country is not safe. This country is not secured. Nobody is secured. Even in Nigeria today, police, police, soldiers are not secured. Even today, Nigerian generals cannot walk alone on the street. Dan fafutuka Comrade Deji Adeyanju ya kara da cewar sun fito ne kwansu da kwarkwatansu don nuna takaicinsu bisa rasa rayuka da ake yi a kasar sanadiyar rashin tsaro na 'yan fashi da makami da hare-hare na mayakan kungiyar Boko Haram a wasu jihohin kasar sai dai an samu tsaiko daga jami'an tsaro a wajen zanga-zangar inda aka watsa musu barkwanin tsohuwa da kuma awon gaba da wasu daga cikin jagororinsu. yunwa din ya yawa wahalan ya yi yawa abin ya sa kenan muka fito komai yana lafiya amma 'yan sanda da sojoji da police civil defense air force duka zo sun da cewa duk mutanen mu mutunci aka kama mutane 62 suka wasu abin a nan birnin tarayya abuja abin da ya faru yau kuma muna son mu ja hankalin gwamnati cewa wannan abin da ake yi wannan ba demokratiya ba ne a ina a duk duniya ne aka za a ji cewa mutane ba su yi zanga-zanga ba a cikin demokratiya a ina ne aka ake irin wannan Tun ba kasa da suke mulkin soja ai duk abubuwan nan da buhari yana yi bai kamata ba bai dace ba Idan za a iya tunawa an kama 'yan zanga-zanga da dama a ranar biyar ga watan Agustan shekarar 2019 a filin wasa da ke jihar Legas bayan wata kungiyar da ke rajin ganin an yi juyin juya hali a wani matakai na yaƙi da salon shugabanci na shugaba Muhammadu Buhari. A lokacin ne gwamnati ta kama ta kuma tsare babban kusa na kungiyar Omoyele Showore da wanda ake zargin su tare da laifin haɗa baki wajen cin amanar ƙasar wanda ya sabawa sashi na 516 na manyan laifuffuka ta hanyar shirya kifar da gwamnati mai ci a kasar shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya a gai da shamsiyya hamza to daga najeriya kuma sai mu tsallaka makwabciyar ta jamhuriyar nijar inda wata kotun birnin yamai ta bayyana hukuncin da ta yanke a shari'ar da ta hada da bangarorin da ke rikicin shugabancin jam'iyyar modal lumana ta tsohon firaminista hama amadu wakilin Murya amurka sulaiman barma na dauke da karin bayani A shekarar da ta gabata ne wasu jigajigan jam'iyyar Model Lumana suka tsige shugaban rikon kwaryar jam'iyyar Umar Noma daga mukaminsa don maye gurbinsa da Alhaji Tahiru Garba a ƙarshen wani taron da suka gudanar a Doso. Mafari kenan ya shigar da ƙara a kotu saboda a cewarsa matakin ya saba wa dokokin jam'iyya. Bayan shafe watanni tana nazari akan wannan takaddama kotun ta bayyana umar noma a matsayin halittaccen shugaba abinda ya matukar faranta ran magoya bayansa irin su alhaji yaye mai magana da yawon shugaban alhamdulillah mun gode ma allah ubangiji da ya gwada muna wanga rana sakamako na lumana allah ya ba predan farantirin omar noma gaskiya wannan wani babba alfahari ne ga duk lumana duk laifukan da an kai baya a su a yahi da suna abu ne da allah ya kawo kuma allah ya kawo maganin shi da yake mai da martani akan wannan hukunci muhammadu maiduka mamba a kwamitin kolin gudanar da jam'iyyar ta model lumana ya bayyana cewa wannan sakamako ne a naugani zai ƙara ma siyasar lumana karhi don nan da lokaci kaɗan za ta hito daga cikin wannan abu da ya faru watanni da baya za ta hito da ƙarfin guwa fiye da duwa da ake zato. A wani takaitaccen jawabin da ya yi jim kaɗan bayan bayyanar wannan hukunci, Umar Noma ya buƙaci 'ya'yan jam'iyyar su haɗa kansu domin tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa har ila yau ga Alhaji yaye. Babu wanga bangare ko wanga bangare duk wanda a cikin fartin lumana da kasashen waje hannun cikin Nijar. A zo mu kama juna, mu rike juna, mu ya hema juna, mu kama hannu. mu zo mu yi aikin partinmu tunda ba mu da wani parti sai lumana lumana kuma babban parti ne a cikin partuka na niger kenan duk lumana inda yake mu yi aikin partinmu a cikin kwanci hankali da lumana ainihi shugaban jam'iyyar model lumana hamu Ahmadu ne ya nada umar noma a matsayin shugaban rikon kwarya lokacin da yake hijira a waje kafin daga bisani ya aiko da wata wasikar da ta tsige shi daga mukamansa dalili kenan umar noma ya shigar da kara a kotu domin a cewarsa tsohon firaministan ba shi da 'yancin tsoma baki a sha'anin siyasa sakamakon hukuncin da aka yanke masa a game da shari'ar nan ta kalar jarirai sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da wani Barma, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. sai rahoto na musamman da Hassan Umar Tambuwal ya haɗo mana kan matsalar tsaro. Tsaro wata babbar matsala ce da ta zama kadangaren bakin tulu a kasashen duniya da yawa ciki har da kasar Najeriya. Gwamnatocin mulkin soje da na farar hula a kasashen duniya daban-daban sun sha daukan matakai tare da kashe manyan kuɗi da ma sayan makamai don shawukan matsalolin tsaro a cikin al'umma. Haka zalika hafsoshin jami'an tsaro da ma jami'an tsaron kansu daga cibiyoyin tsaro iri-iri har da 'yan sakai da 'yan sintiri sun bullo da dabarun tsaro iri daban-daban don kauda matsalolin tsaro da ke cima jama'a tu a kwarya a Najeriya. To ko akwai tsaro a tsakanin jama'ar Najeriya wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu. Suna nana Mukala Oluyami Genas da mu talaka ba mu da zaman lafiya babu security manyan mu ba kula da talakawa ba cikin Najeriya ga baki daya. Su abu da suke bukata ya kan sakani su kawai an kyale ma cikin duhu ba yi amma amfani ba mu ce ma ga baki daya. To amma akwai 'yan sanda da soja da immigration da custom da dss duka jami'an tsaro na kuma suna aiki a najeriya to ai suna aiki amma kowa na iya su a cikin tsoro suke don haka in aka bi wata wannan hanyar a ce wai ba su da gaskiya amma dai sai gabanin mu suka duka wata mataki da zai talakawa ma talakawa a najeriya shine zai fi alheri kana nufi yanzu baka kwana da idon ka guda biyu rufe ta gaskiya inda na kwana misala karfe biyu na tashi a cikin tsoro nake ina roko Allah dai alafi da mu mu samu lafiya lau don a cikin tsoro ba security ba komi a duk abin da ke faruwa nan ga can ga gaba ga baya ba mu cikin lafiya kawai a cikin tsoro muke. sunana a barci kafin shanu a kele ibadan. yaya batun tsaro yake a nan ibadan. ba ma ibadan ba ma a najeriya ga baki daya tsaro dole shi taɓarɓare saboda abin da ka kawo tsaro dai jama'a suna cikin wahala don me yaushe aka ce abin da ka kawo rashin tsaro shine wahala talauci saboda jama'a ba samun abinci duk wanda ko bai samun abinci wallahi dole shi shiga wata matsala yaushe aka ce buhun shinkafa ya kai dubu ashirin da ɗaya buhun gero dubu ashirin da ɗaya shi yaya za ka zauna kana jin yunwa ba wai ina goyon ba maɓannata ba ne ka zauna kana jin yunwa baka da shi bai baka bashi da shi sannan kuma a ce a zauna lafiya saboda haka anan su ma kansu ma'aikatan da anan suna tsare jama'a su ma ƴaƴan talakawa ne suna cikin matsala middin ba a wadatar da ƙasar da abinci ba middin abinci bai sauko ƙasa ba an ka ce jama'a sun samu wadatar bangare abinci to wallahi babu da kai a zauna lafiya in ku duk taruwa za a yi a ce wai bindigogi za a tare ko ina da ko ina ya za a yi a ce jama'a na cikin matsala eh, ko su kasashen turai da kasashen laraba da kace wai suna da tsaro sai da suka tabbatar da cewa kasar su abinci ya wadatu kowane abin da suke bukata zai zo bisar sau amma shi aka cewa a waya a dauki bataka tsaro kuma alhali abinci shi na tsada ya za a yi to ai a ci a ci a tsare jama'a su kansu masu tsaron suna iyakacin kokari su su ma suna cikin wahala to ya za a yi a ce ai tsaro saboda haka anan gwamnati idan tana son tsaro ya inganta dole ne a nemo abinci a ba jama'a kuma dole ne abinci na shi wado ƙasa in kuma ana son abinci na shi wado ƙasa ba wai boda aka ba a je a nemo turawa masu noma ko daga afirka ta kudu su zakar kamfanoni su noma amma ba a cewa wai a je a dauki dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin a ba talaka wai ya je ya noma to bai zuwa shi sai da generator ko ko sai da take zo ya ci abinci wanda bai kwana ba ya yi sati bai ci abinci ba shine za a ba dubu dari dubu sittin to ya zai haka. kana magana da Alhaji Mustapha Talban Shagamu. Yaya batun tsaro yake a nan jihar Ogun? To, batun tsaro sai dai mu ce alhamdulillah 'yan sanda suna iya bakin kokarin su. Gaskiya amma mu matsalar da take ci mana tuwo a kwarya musamman mu mazauna Shagamu nan Saba kenan ba mu da police station. Tun wani lokaci ne ba a kafa muku ofishin 'yan sanda ba ko kuma police station? To, police station da dai akwai shi. To, haya suke yi. An kai matsayin kamar shekaru uku yanzu da aka sai da wajen suka tashi. Amma tun daga wannan lokaci ba mu da police station a sabo sauran sassan garin shagamu babu jami'an tsaro a jami'an tsaro akwai su suna iya bakin kokarin su tare da vigilante na gari amma mu matsalar da ta fi damun mu rashin police station din a sabo domin idan wani abu ya tashi kafin ka je ka sanarwa da hukuma sai ka kashe ɗari biyu zuwa ɗari uku a wani waje inda kake a nan sabo da girman sabon nan tana kunshe da jama'a sama da mutum dubu sha biyar a ce ba police station kaga ba ya mana adalci ba. Dana Hassan Abdul Burama yana zaune a cikin garin birnin Lagos na ce goma sha biyu Lagos. Malam Hassan yaya sha'anin tsaro yake a nan birnin Lagos? Sha'anin tsaro a nan Lagos zai zai mu ce alhamdulillah. Yanzu ma abin da ya takura mana garin nan kamar irin um, ma'aikata irin lasuma. To kamar ana samun tsaro a nan birnin Lagos? Eh ana samun kuma ga Allah tsaro ya zama wuri iya na. Saboda wallahi abin da yake fama yanzu ga yan area boys suna takura mutane ga abubuwan nan da ya sai hankali. Kuma yanzu hada abin da ya shafe mu irin arewacin Najeriya. Yanzu kaga irin abin da shafe irin Zamfara da Sokoto da birnin Kebbi duka suna ana kashe mana yan uwa a sun zama na abin ɗari ko jiya abin da aka mana a cikin birnin katsina a kashe mana yawan abin da yake faruwa a waɗannan jihohi na arewa yana faruwa a nan birnin lagos a nan lagos baya faruwa game da haka abin da ya fi sha da ya damu mu bai yi tayocin najeriya ba to kana nufin jami'an tsaro sun fi aiki a birnin lagos fiye da jihohin arewa ne a gaskiya jami'an tsaro sun fi aiki a nan lagos domin nan lagos kuma bamu da wani tashin hankali abin da ya shayi wani kashe-kashe mutane irin haka nan kuna kwana ba tare da fargaba ba a nan lagos muna kwana hankalin mu kwanci ba mu bayan fargaba da muke fama da shi a nan lagos ka ta tashi hankalin da kan yan uwanmu da ake a arewacin Najeriya amma nan Lagos ba abin da ya shafi wanda zamu kawo tashi hankali abin da ka yake damuwa yan arewa kamar irin eh, abin da ya shafi harkar tsaro na fararen kaya irin lasuman da suka amma abin da ya shafi wani sace ko wani kashi kashi a nan Lagos zamu da shi amma duk ci hankalin muke tare da shi ba abin da ya damu irin tashi hankalin musamman shi arewacin Najeriya matakan tsaro suna yawo game da area boy in dai abin da ya shafi area boy game da mutum zan to mutum ne irin wanda shi motocin motoci haka masu zuwa da motoci wajen ɗaukar kaya sunana Umaru Usman ni mazaunin Oshogo ne Osun State ana samun tsaro a nan birnin Oshogo sosai akwai tsaro babu wani fargaba tsakanin cin gari da ƙauyuka yaya gidaje shaguna kasuwanni duka tsaro ya kai can a duka alhamdulillah babu wata fargaba shaguna da ko ina ana kasuwa ba mai takura mana Kuma jami'an tsaro na ta waɗannan birnin Oshogo da ƙauyuka ko? A jami'an tsaro suna zagaya amma kuma ba ta kura ba wanda suke tabawa. Kuma suna samar da tsaro? A suna samar da tsaro yadda ya kamata gaskiya shi su lillahi. Wato ku ba ku fama da rashin tsaro a nan jihar Osun kenan? A ba mu fama da irin wannan rashin tsaro kaman irin yankin mu na arewa gaskiya. Sunana Alhaji Musa Kanga mazaunin Ado Ekiti, Ekiti State. Me za ka ce a game da tsaro a nan jihar Ekiti? To, a hakikanin gaskiya mai girma ɗan alfahimi gaskiya bangaren tsaro ya taka rawa gani. Gwamnan jihar Ekiti kenan. Ba wai. To saboda mi kace ya taka rawa a fannin tsaro. Tun lokacin da ya hau gwamnati har kuwa yanzu dai ba taba samu wani tashin hankali ba a nan jihar Ekiti ko kuma fitar rayuwa ko kuma asarar dukiya. Jama'ar jihar Ekiti suna walwala. Matuƙa alhakikanin gaskiya muna da matuƙar walwala kwarai da gaske. Duk inda kuke shawagi ba ku jin tsoro. A ba mu da wani fargaba game da bangaren tsaro. Sunana Alhaji Aminu Jibril. Eh Akure Ondo State, Shasha eh, eh, Market, Akure. Kuna fama da rashin tsaro a nan jihar Ondo? Kuna dai samu matsalolin amma dai bai kai yadda yake muke ji ake faruwa daga arewa ba, tsakani da Allah. Hmm. Eh, don nan ga muna nan tabbas ana samun dai jifa-jifa kan matsalar tsaro. Hmm. Amma 'yan sandan jihar mu gaskiya suna iyakacin kokarin hmm. tsakani da Allah. To bayan 'yan sanda sauran jami'an tsaro irin sojoji da civil defense su ma suna taimakawa wajen samar da tsaro ga jama'a. Kwarai, don da Allah ka ga abin ta fi karfin ɗan sandan wani lokaci ana turo sojoji. Su ma civil defense ma kansu suna iya zuwa su ma su je su yi umuzu da su. Abin ya fi karfin su ne su ma su da yake ga ɗan sanda. Eh to amma ba cika samu akan ganga 'yan ta'adda kamar yadda yake dai ji daga arewa ba. Kuma dare da rana kuna harkokin ku ba tare da matsala ba ko jin tsoron wani tashin hankali. A'a, inda gaskiya a Ondo State gaskiya muna zaman lafiya. Don ba wani takura kuma kowa da harkokinsa ba dai wanda zai je ka doka ba dai ta harkokinka ba goma ba komai muna zaman lafiya da mu da yan Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Agai da Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. wasannin kwallon kafa a nan kasar a karo na biyu ta tura ranar cin shari'a tsakanin wilfred kwekwus palmer da hukumar kwallon kafar kasar ghana zuwa ranar talata ɗaya ga watan satumba shekara ta 2020 wannan ne karo na biyu da hutun ta dakatar da cin hukuncin abu ya ɗauke wa jama'a hankali kotun ta shirya baya da sanarwar wato hukuncin ranar talata hudu ga watan agusta bayan da tun farko ta dakatar da wato cin shari'an zuwa bakwai ga watan yuli sakataren zartarwar kuma sai a san tikotoko ta daurar aniyar kaddamar da nanaya wa amfonsa a matsayin sabon jami'in zartarwar kulab din a ranar juma'a a sports hotel da ke a kumasi hassan tukwatukwa ta kasance ba ta da babban jami'in zartarwa bayan george amwaku ya fice dan takarar shugabancin hukumar kwallon kafar kasar ghana ya dai samu amincewa ya yi jagorancin wato hukumar na yan zartarwa bayan wani taron lokaci mai tsawo a ranar talata nadin nasa da ya samu amincewa mai club otunfo osai na biyu kamar yadda 'yan jaridu suka yayata kaftin ɗin ƙasar ghana kuma ɗan wasan swansea city andre ayew aka zaɓa a matsayin ɗan wasa na wata na kyautar wasannin zakaru bayan haskawa da ya yi a cikin watan yuli ƙwararren ɗan wasan ya taka muhimmiyar rawa wa swansea har ta kai wannan matsayi na zakaru inda ya jefa kwallon farko a raga a karawan kusa da na ƙarshe da sun kai da brentford ɗan wasan mai shekaru talatin dai ya ba da gudunmawa su biyu cikin watan tsohon dan wasan nan marcel an zaɓe shi ne tare da dan wasan wiga nathan bryan da dan wasan tsakiya na liz pablo hernandez sai kuma dan wasan baya na brentford ethan pinnock da takwaransa sa'id ben rahama da kuma dan wasa na west brom mateus pereira duk da ci gaba da tashi ko kuma dai karuwa a yawa na cutar coronavirus a cikin kasar wasu 'yan wasa a premier league din ghana sun yi imani lokaci ya kai da ya kamata masana'antar kwallon kafa kamar sauran masana'antu su komo fage muddin dai za a tabbatar da kariyar lafiyarsu kaftin din kerala united godfrey jiman da patrick atta na dreams fc sun bayyana shirinsu na taka leda da zaran hukumomi za su tabbatar musu da kariya muddin aka soma wasan kwallon kafar a lokacin nan na cutar covid-19 kuma za su yi farin ciki su komo fagen wasa cikin hanzari ridwanan lamuk ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana A gaida Radwan Abbas da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Majalisar gudanarwa a Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci na tsawon mako biyu a Beirut babban birnin ƙasar. Sannan ta umarci dakarunta da su yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a fashewar ta auku a wani gidan adana kayayyaki a tashar jiragen ruwan birnin. wacce ta yi sanadin mutuwar ɗimbin mutane da kuma yi kace-kace da unguwan da ke kusa da tashar. amurka ta amince za ta biya kamfanin hada magunguna na johnson and johnson dala biliyan daya domin samar da allurar rigakafin cutar covid-19 miliyan 100 sanarwar ta fito ne a yau laraba bayan wata yarjejeniya da aka kulla a yau laraba da kamfanin kamar yadda ya sanar binciken da kamfanin ke yi na neman maganin cutar ya shiga matakin gwaji inda har an kai zangon farko na yin amfani da rigakafin a jikin bil'adama a nan amurka da belgium Kungiyar WHO ta ba da rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da COVID-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni biyar da suka gabata, inda ta ɗora laifin hauhawar akan rashin kiyaye ka'idar ba da tazara. Wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin Koriya ta Arewa da ke kusa da kan iyakar China a makon nan, a cewar wasu rahotanni wanda mai yiwuwa ya haifar da haɗari. babu wanda ya ce komai tsakanin jami'an koriya ta arewa da kafar yada labaran kasar game da fashewar da ya auku da yammacin ranar litinin a wata unguwar da mutane ke zaune a birnin hayasan sakataren hukumar kula da lafiya da ayyukan al'umma a amurka alex azar zai kai ziyara taiwan nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa lamarin da ya tunzura china wacce ke kallon taiwan din a matsayin yanki da ke karkashinta cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya talata kumar ta ce wannan ziyara ta azar mai dimbin tarihi za ta karfafa dangantakar amurka da taiwan tare da karfafa haɗin kai tsakanin kasashen biyu wajen yakar annobar covid-19 To masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. sarfili hashin gumin ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum